matakin da gwamnatin jihar taraba ta dauka domin rage wa talakawa radadin hauhawar farashin kayayyakin abinci da na masarufi albarkacin watan azumi shi ne na tanadin kayayyakin buɗe baki na buhunan gero basara da kuma shinkafa buhuna dubu tara da kuma buhunan shuga guda dubu uku da raba ga talakawa yankunan zaɓe da ke ƙananan hukumomi goma sha shida da ke jiha mataimakin gwamnan jihar taraba injiniya haruna manu wanda ya wakilci gwamnan jiha lokacin da yake miƙa tallafin ga ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi algon ta jiha ya ce ko da yake zai wuya kowa ya amfana da tallafin akwai buƙatar su nuna adalci wajen rabonsa. Abin nan ke da wace amomin local government shine su tabbatar cewa su ne irin gwamna a kowane local government ya kamata su ɗauka su kai shi su tabbatar cewa waɗanda ake so wayannan abubuwan din ya samu ya same su. Ƙarin bayani a wannan shine ba wai kawai za a je a ɗauki wannan abun ba a je a aje shi a cikin local government headquarters ba. A'a babu ba haka bane dole ne za a ɗauke shi a kai shi ƙauyuka gaba ɗaya na cikin local government so da araba wata talakawa babba da gwamnati ya gani shine mutane dai komin gangantar sa talakawa sun samu wannan abun ne wannan abun dama an yi ne don a kawo talakawa saboda azumi wannan da suka kama azumi to yayin da shugabannin al'umma da kuma masu hannu da shuni ke taimakawa marasa galihu a wannan wata mai alfarma na Ramadan su talakawa da basu da abin da za su bayar a ɗaya bangaren me ake bukata gare su da kuma 'yan kasuwa a wannan wata mai alfarma tambayar kenan da na yi wa Dr. Bashir Liman malami a sashin koyar da addinin musulunci na kwalejin horar da malamai na tarayya da ke yola. In mutum ba shi da hali baya bukatan kuɗi ka zama mai kyautata wa mutum ka yi wa mutum murmushi ka yi wa wani ziyara wannan baya bukatan wani sai kana da koyi wani abu. Haka nan yan kasuwa kuma dama ce kasu nemi kusantan ubangiji ta hanyar kasuwanci da suke yi wannan dukiya da Allah ya sanya su ya sanya shi ne don ya jarraba su ya sauƙaƙa wa mutane idan ya samu alheri kar ya ce sai ya tsawwala don ko ba komai ya samu rahamar ubangiji kuma ya samu addu'o'in musulmi kuma ya samu kasuwanci idan an san cewa kayansa yana da sauki mutane za su rika zuwa ka kaga kenan ya ci riba duniya ya ci riba lahira shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi algon na jihar taraba honorable stephen ibrahim agiya ya yi alkawarin kungiyar ba za ta karkata koda kwayar hatsi wajen rabon tallafin ga talakawa da aka yi domin su ba godiya muke ga wannan gwamnati domin wannan taimako da ta kawo ma talakawa mu kuma za mu ciya mu za mu tabbata cewa mun kawo da kayayyakin gaba kidiya ma talakawa mu za mu yadda mu yi abin da ba daidai ba wannan kayan za da Baya tallafi na kayan abinci gwamnatin jihar Taraban ta yi tanadi na dakon su zuwa sako-sako na jiha ba tare da ta dora wa kananan hukumomin wannan ɗawainiyar ba. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.